Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. barkan ku da wannan hantsin na safiyar yau Alhamis. 25 ga watan Fabrairu shekara ta 2021 wanda yanzu haka agogonmu a gundumar Colombia ke cewa karfe biyu na tsakar dare. Inda ni Yusuf Aliyu Harande tare da taimakon Binta S. Yaro za mu gabatar muku da shirin. A cikin shirin za ku ji irin yadda masu fashin baki a Najeriya ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu bayan da rahotanni suka nuna cewar dakarun Najeriya sun kwato garin Marte daga hannun mayakan kungiyar Boko Haram. Haka za a ji irin kiraye-kiraye da malaman addinai a jamhuriyar Nijar ke yi zuwa ga jama'ar kasar musamman 'yan siyasa da magoya bayansu da su kai zicciya nesa. don tabbatar da zaman lafiya a ƙasar. Bayan nan muna tafe da shirinmu na nakasa ba kasawa ba, wanda Sule mummuni barma zai shigo don ya gabatar muna. Amma yanzu bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum mu da asuba da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya. Dole ne Amurka ta horar da 'yan leƙen asirinta da masu nazarin bayanan sirri kan karuwar barazana daga China. Abinda mutumin da shugaban Amurka Joe Biden ya zaba don jagorantar babbar cibiyar leƙen asirin ƙasar ya faɗa wa 'yan majalisar dokoki jiya Laraba kenan. Yana mai kiran gasar da China ke yi da Amurka babbar jarabawa ta siyasar yanki da muke fuskanta. Tsohon ambasada William Burns, wanda ƙwararren jami'in diflomasiyya ne, wanda ya yi aiki a Rasha da gabas ta tsakiya, ya yi wannan muhimmin bayanin ne wa mambobin kwamitin harkokin leƙen asiri na Majalisar Dattawa, yayin sauraron tantance shi a matsayin wanda zai jagoranci babbar hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA, yana mai ƙara gargaɗin cewa wannan sabon zamani mai girma tsakanin Amurka da China na iya zama irin wanda ba a taɓa gani ba a tarihin Amurka. Gasa da China za ta yi matukar tasiri kan tsoronmu na tsawon shekaru masu yawa nan gaba, in ji Burns yana mai bayyana gwamnatin China a matsayin magabciya kuma mai babakere. Kasashen makwabtan Myanmar na ƙara kaimi wajen magance rikicin siyasa da ya faru sakamakon kifar da zababbiyar gwamnatin farar hula ta ƙasar da sojoji suka yi. Wannan Mong ministan harkokin wajen gwamnatin ta mulkin soja ya yi tattaki zuwa bangkok ranar laraba don tattaunawa da firayim ministan thailand prefew chan ocha da ministan harkokin waje don pramudwinai a cewar wata majiyar gwamnatin thailand ministan harkokin wajen indonesia redno marsudi shi ma yana babban birnin kasar ta thailand don tattaunawa kan halin da ake ciki a myanmar Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito Ritno da Wunna Wanglin sun gana jiya Laraba inda suka ambato wata majiya daga ma'aikatar harkokin wajen Thailand. Masu sauraro kada amanta labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Laraba hukumar kwastam na Jamus sun sanar da kame hodar Iblis mafi yawa a tarihin Turai sama da tan 23 aka gano a wasu samame biyu da aka kai a wannan watan a tashar jiragen ruwa ta Hamburg, Jamus da Antwerp, Belgium. Wani jami'in kwastam na Jamus, Rene Machet, ya faɗa manema labarai cewa an kama wani ɗan shekaru 28 mamallakin wani kamfanin shigo da kaya na kasar Holland a jiya Laraba a Netherlands, inda 'yan sanda suka ce an shigo da kayayyakin biyu. jami'ai a kasar jamus sun fara gano tan sha shida na hodar iblis da aka ɓoye a cikin kwantena daga paraguay a tashar jirgin ruwa ta hamburg ranar sha biyu ga watan fabrairu bayan wani bayani daga wani kamfanin kasar netherlands masu bincike a kasashen jamus da holland sun jagoranci jami'an ranar lahadi wajen kamo wasu tan bakwai da digo biyu na hodar iblis tun a tashar jirgin ruwa ta antwerp A karon farko, kasar Ghana ta karɓi allurar rigakafin COVID-19 da ake samarwa ta hanyar shirin raba allurar rigakafi na bai ɗaya a duniya da hukumar lafiya ta duniya WHO ke kula da shi. wani jirgin sama dauke da allurai dubu ɗari shida na rigakafin AstraZeneca Oxford na jami'ar Oxford ya isa Accra babban birnin kasar a jiya Laraba a cewar wata sanarwar haɗin gwiwa daga WHO da UNICEF asusun bayar da agajin gaggawa na yara na Majalisar Ɗinkin Duniya. Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Masu fashin baki a fannin siyasa a jamhuriyar Nijar na ci gaba da tsokaci dangane da kiran da ɗan takarar jam'iyya mai mulki Muhammad Bazum da ya lashe zaben ya yi ga abokin karawarsa na jam'iyyar RDR Muhammad Usman na ya zo su haɗa kai don ciyar da jamhuriyar tasu gaba. Sai dai Muhammad Usman ya ƙuduri aniyar garzayawa kotu don ƙalubalantar nasarar da Bazum ya yi. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Sule Mummuni Barma ya tambayi Alkasim Abdulrahman da ke fashin baki kan harkokin siyasa yadda yake kallon wannan tayi da bazum ya yi. ya kake ganin tafiyar za ka kasance a nan gaba to eh, eh, kowa ya sani eh, saboda yanzu nan shan da aka samu wani abu wanda yana ɗauka yan watanni kafin kowa ya ɗorewar haɗin kan al'umma ko ci gaban ƙasa. Yana nufin akwai yiwuwar na a nan gaba domin haɗin kai tsakanin eh, ɓangarorin siyasa tabbas ko ba a shi ba da wuri da kusa duk wanda ya ɗauka duk shi shugaban ƙasa da ya ɗauka adalcin da zai nuna a cikin tafiya da mahimmancin da zai bada abu sa a ƙasa ga mahimman buƙatun da ke da kwana na al'umma su za su haɗin kan na al'umma. Me kake ganin zai iya zama mafitar wannan Ka eh, ta biyo bayan sakamakon nan da aka ba da sanarwa to gaskiya kamar yadda ake yi a ko'ina za su je kotun kolu za su kai kara don eh, ko kotun koli ta amince da karan da suka bada suka kai ko ba ta amince ba da shi amma dai abin da ya kamata a sani an wa karahan ranar biyu ga watan april sabon shugaban kasa zai amshi eh, zai kama aiki wannan koma ta kakani bayan da za a yi a kusa wannan rana a kara ta ko da sakon guda. To masu sauraro har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar inda malaman addinai ke yin kira ga jama'ar ƙasar musamman 'yan siyasa da magoya bayansu da su kai zuciyarsu nesa dangane da sakamakon zaben shugaban ƙasar da hukumar seni ta fitar. Suna masu cewa babu abin da ƙasar ke bukata a daidai wannan lokacin kamar zaman lafiya. Daga birnin Kwanni ga rahoton da haruna mamman bako ya aiko muna. wanda ya fara da kalaman wannan shehin malamin. Sunana Muhammadu Dan Wazifa, da eh, wanda ni mai wa'azi ne a wannan gari na birnin Kwani. Menene atta mu gudunmuwa da zamu bada ga al'umma mu ya kamata a ce mu mutane kamar waɗanga da an ka zaɓen ga su biɗin da an kai zaɓe a kansu. To ba su ka da dukkan magoya bayan su abin da ake nema ga kowane mutum duk zurar da ya ga lamari. Kamin ma lamari ya zo ya sa Allah gaban lamarin nan ya san cewa duk abin da ya gani da alkhairin shi da wani irin abu na shi daga Allah ne. Dan Allah duk abin da zai yi ya riga ya ya ƙari. Ba waɗanda shugabanni ne yanzu da ake zabawa ko shugabannin ƙarshen duniya waɗanda daga su ai tashin duniya wurin Allah an naɗa su sai dai jiran lokaci waɗansu ko haihuwar su ba ba ma wala Allah kidan dan haka abin da ajja hankalin mu matsayin mu gurin al'umma bangaren da'awa muna son duk irin wani lamarin nan ya taho kowane ya san cewa abin gafa daga Allah na wani ma yana yawa da yawa ya so a yi zaben da shi ba a yi ba ya bar duniya gaba ɗaya kidan sai ka gane ko menene daga Allah na wannan shine jan hankalin mu ga dukkan al'umma ba abin abin da zai tuhuwa daga bawa face sai ya rige shi da shekara dubu saba'in in na alkhairi in mara kyau in mai kyau in na wadata in na mulki in na komi a duniya duk wanda ka gani duniya ya samu wani abu abin nan Allah ya tara dame shi ya rige shi da shekara dubu saba'in kenan don haka wannan da wanda Allah ya ba wanda bai samu shi ma wata rana yana yawa in an rubuta cikin lawal mahfuzi lokacin shi abba ya kai ba sai lokacin shi ya kai shi ma ya zo ya yi wannan don haka mu abin da ajin hankalin abin da aka ci ma zama mu mumini duk abin da ya zo ga mumini in alkhairi ne ya same shi zai gode ma Allah in ma wani abu na da aka ganin ga zahiri ba alkhairi na ba ko sai ya ƙara gode ma Allah ya haƙuri sai ya zama alkhairi gare shi kuma su ma bangaren kristoci sun yi kira ga 'yan siyasar da su barwa Allah komi ya biyo bayan wannan zaben da ya wakana cikin salama ni ne pastor abubakar musa abin da muke fata shine zaman lafiya muke fata kuma muna buƙatar ƙasar a samu zaman lafiya kenan bisa ga bangaren yanayin zaɓe da yake wakana muna jawo hankalin mutane mu nemi zaman lafiya shine abu mai mahimmanci duk yadda aka faɗi sakamakon zaɓe wani ya ci mu yi hankuri da bisa ga abin da ya zama kenan sai mu dangana mu bar komi ga hannun ubangiji kuma mu bari shi ubangiji ya ɗauki gabata shi Allah ya muna jagoranci ba mu buƙatar tashi hankali da rikici a matsayin mu na shugabanni na addinai bangaren addinin kiristanci muna buƙatar salama kuma mun sani Yesu almasu ya koya muna da zaman zaman salama da kuma zaman lafiya ina muna buƙatar jama'a su yi zaman lafiya kuma su karbi abin da ya zo a nemi zaman lafiya saboda tashin hankali bai da mahimmanci bai da inganci yau idan mun ce za mu tashi mu tashi hankali ko mu yi tada zaman tsaye kayan mu ne muke batawa kuma ƙasar mu ce muke batawa kenan mu bar komi a hannun ubangiji mu roki ubangiji ya albarkace mu ya albarkace ƙasar mu ya kuma tsare mu ya ba mu albarkarsa da ya shirya da mu yanzu dai kowa na jiran komi 'yan siyasar za su ce na bangarorin biyu masu hamayya da masu mulki haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger. daga Niger yanzu kuma sai najeriya yayin da rahotanni ke nuni da cewar sojojin najeriya na ci gaba da kai har-hare akan mayakan kungiyar boko haram a dajin sambisa a ɗaya bangaren kuma dakarun na ci gaba da fuskantar tirjiya da ƙalubale a arewacin jihar ta Borno. Al'amarin da ya sa har mayakan suka ƙwace garin Marte, ko da yake bayanai na nuni da cewar sojojin Najeriya sun sake ƙwato garin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Hassan Maina Kaina ya hada kuma ya aiko mana. Areas around Marte. Babban hafsan hafsoshin sojin Najeriya kenan Major General Ibrahim Attahiru ke baiwa dakarun Najeriya na rundunar Operation Lafiya Dole wa'adin awanni 48 na su tabbatar sun sake kwato garin Marte. a cikin wata sanarwa da kakakin sojojin Najeriya, Brigadier General Muhammad Yarima ya sanya wa hannu. ya ce dakarun brigade na sojoji na musamman sun sake kwato garin na marti a shekaran jiya talata daga hannun mayakan na boko haram mayakan a cewar janaral yarima sun fuskanci turjiya daga 'yan ta'addan wadanda suka daddasa nakiyoyi akan hanyar da dakarun za su bi kafin daga bisani dakarun su warware nakiyoyin. Sojojin sun kashe mayakan Boko Haram guda goma sha hudu tare da kwato manyan makamai daga gare su. Tuni da masana tsaro irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso suka fara sharhi akan wannan al'amari. Wannan ci gaba da aka samu na karbo garin Marte kafin wa'adin da shugaban hafsan sojoji ya bada ga sojojin Najeriya waɗanda suke aiki a arewa maso gabas. Abin madalla ne kuma abin nishadantuwa, abin jin daɗi, abin karfafa gwiwa to abin tambaya a nan da kuma abin da zai ah, wato ba kowa mamaki da takaici shine da can mai sojojin suke yi har aka karbe wannan gari na marke kuma da can ashe ma akwai makaman da za su iya yin fada da su waɗannan 'yan ta'adda na isuwab da 'yan boko haram da sauransu kuma aka bar su suna cin karensu babu babbaka kwararre kan sha'anin tsaro win commander mi salman ya ce akwai abubuwa biyu masu muhimmanci shi yakin sunkuru ya gaji haka yau a samu galaba gobe abokan gaba su ma sukan dan samu galaba abubuwa biyu su ne suka fi muhimmanci muhimmanci na farko kar a bari cewa galaban da abokan gaba suka samu ya zama na dindindin na biyu kuma kar a bari wannan galaban ya sa ya dukufar da kaifin jaramtakan sojoji wato abinda za a ce ma ko kuma kuzarin su wato kuma ko kuma moral ɗin su kenan kuma su zauna su yi nazarin su ga menene ya sa da farko ma har ya kai kusan za a ce sakacin da ya sa har su wa'annan su mayakan boko haram suka samu daman kwace wannan garin domin ya daɗe sanda sojojin najeriya suka kwato wannan garin kuma sake kwace shi da boko haram suka yi ba karamin nakasu ba ne ga yakin da ake na sunkuru yanzu dai abin jira gani shine yadda za ga wannan nasara za ta ɗore a nan gaba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria to ubangiji allah ya kyauta yanzu bar mu je ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau muke ban kwana da shugaban kungiyar masu na kasa ta bangaren kafa na jihar Kano, Yahaya ya Yahaya. idan ana tune a shirin da ya gabata mu mai da hankali ne a game da rawar da masu bukata ta musamman ke takawa a sha'anin siyasar jihar kano da batun iliminsu To a yau za mu ji yadda waɗannan mutane ke tafiyar da harkokinsu a ƙungiyance a jihar ta Kano. Duk ƙungiyar da kake da ita dole sai tana da buƙatar yadda za ta tafi da ƙungiyar ta harka kuɗi. To ba wanda yake kawo mana wannan taimako sai su 'yan ƙungiyar idan sun zo taro mai naira biyar naira goma ya bayar idan wani abin ya taso mu wata lokacin mu cika da aljihun mu je mu buga takarda mu je mu kai wuri kaza idan za a yi wani abin mu za mu yi mu ɗauka mu yi ba zan manta ba akwai lokacin da muka tafi taro na ƙasa abuja wallahi daga mai taro mai sisi aka muka haɗa muka zuba mai muka samu aran mota muka tafi kafin mu tabbatar muka yi ta bi muka yi ta bi aka ce ba yi yanzu ba kaza amma mu je mu dawo muka je muka dawo muka kawo takardar tunda kafin mu je sai da aka turo mana takarda daga can aka ce ana son mutum biyar wanda za su wakilci jihar Kano za su je su zabe tunda mu mu yadda ake yi ba kowa ne yake yi ba wakilai ake samu in za a yi na jihar Kano lokacin gama za su bada wakilai mutum biyar in za a yi na tarayya jiha za ta bada wakilai mutum biyar aka ce to kowace jiha ta dau nauyin mutum biyar biyar su tafi su yi wannan zaɓe kuma ka je wannan zaɓen sai ka bada dubu biyar kudin registration na gasa. sannan zaka shiga zaben wallahi mu muka haɗa wannan muka yi a iya junan mu har yanzu da muka dawo wajen shekara uku ko shekara biyu muka kai takardar har yanzu takardar ba wani abu da aka yi tunda akwai muna da hukuma ma'aikatar mata a lokacin a haɗa muke da su har yanzu ma abubuwan mun suka tazo su ake mata woman affairs to muka kai wannan abun har yanzu ba wani abu to gaskiya kalubalen da muke fuskanci rashin ba mu tallafi idan za mu yi wani abu na harkar gudanarwa na kungiyar mu a ce za mu je mu yi to da akwai tallafi to za mu samu rage radadin abubuwan da za mu abin nan amma bu jama'a irin kungiyoyi masu zaman kansu suna dan zuwa su dan tallafa mutanen mu wanda suka gaba su da karfi musamman akwai wata kungiya ta Inyas Foundation lokaci lokaci za ga sun zo sun samu irin dan buhun shinkafa dan 10 kg din nan da mai da taliya da dai fulawa da siga sun ɗauko sai su ce su ba su uwa mutum ashirin to sai mu kuma mu yi dabara sai mu dan tsinta a lokar gamman sai mu hada sai a bada ashirin din sai a je a ba su idan Allah ya sake kawo wani sai mu sake tsinta sai mu hada tun da muka kaje mutum ashirin mu da muke da membobi sama da dubu biyar da wani abu a Kano to kaga ba zai ce ba za ka ce za ka taba kowa ba sai dai wanda Allah ya da rabansa idan an zo an bada an ce mutum ashirin din sai mu tsinta mu bayar su kuma a taimaka musu kamar yadda kowa ke kokawa a game da illolin annobar coronavirus masu bukata ta musamman ma na da damuwa sosai akan wannan masifa da ta addabi duniya yau sama da shekara guda domin a cewar yahaya cutar ta haddasa koma baya wa harkokin nakasassu. Na kasassu. ba wannan annoba ma ta kassara irin mai bukata ta musamman mutanen mu dama ba karfi ne da su ba wani nake faɗa ma wasu sai sun je sun yi bara suke samun abin da za su ci kullum kokarin mu kuma su zo su kiyaye a daina barar a zo a zauna a koyi sana'a lokacin da corona ta zo ofis ɗinmu duk kwata-kwata kayan duk abin nan kura suka yi suka abin nan suka lalace ma wasu saboda ba a aikin kuma dama sai a yi aikin sai ga an dade ba zo an siya ba tun da dama an yi aikin makarantu ne suke siyan lilika sai aka dade ba zo an siya ba saboda makarantu a rufe shi kuma dama tun da tattalin arziki ya ragu kaga wa yake ta gini kowa ta abin da zai ci zai yadda da an kera ba da zai zo ya siya so gaskiya mun samu koma baya a cikin harkar wannan kulli da aka yi na corona har yanzu kuma ba mai da koma da maka abin nan ba sako na akan masu bukata ta musamman su koyi sana'a kuma su je makaranta ita kuma gwamnati muna kira ga ita ta rinka duba mu domin mu mutane ne masu bukata ko masu rauni domin in ba duba mu ba to shi ne za a ga mutanen mu suna zama kan danja suna barace-barace. To masu nan muke rufe wannan shiri a yau. wanda muka gabatar cikin yanayin juyayin rasuwar wakilin muryar amurka a jihohin taraba da adamawa ibrahim abdulaziz saboda irin gudunmuwar da ya bayar wajen ci gaban shirin na ƙasa. Muna fatan Allah ya ji kansa ya kuma ba mu haƙurin jure wannan rashi. Haka kuma muna sake tiratar da kucewa daga ranar sha biyar ga watan Fabrairu da muke ciki shirin na ƙasa zai tashi daga ranar Alhamis zuwa Juma'a a shirin mu na hantsi wato karfe takwas agogon Najeriya da Nijar bakwai na safe a ƙasar Ghana. yanzu a madadin abokan aiki na sashen hausa da bakon mu haya ya haya shugaban guragun jihar kano muke ce da ku sai an jima yanzu kuma ga Ridwan Allah Abbas dauke da sharhin jaridun ƙasar Ghana. manoma koko yau za su soma amsan nabiyansu daga masu sayan kokon na gida dr owusu afri ministan uh, wato aikin gona ne ya faɗi haka kuma jaridar Ghana times da rawaito jaridar ta ce manoma koko a faɗin ƙasar waɗanda kamfanin da ke sayan koko na cikin gida bata biya su kuɗin kokonsu ba yau ake sa ran za a so mabiyansu ministan abinci da aikin gona dr Owusu afri wadda ya bayyana haka a ranar juma'a ya nuna cewa bankin ghana na tuntuɓar hukumar kokon ghana domin su tara kuɗi da za su biya manoman bashin da suke bin hukumar ita kuwa jaridar the chronicle wannan labarin ta ruwaito ghana na bukatan na amben hanyar shari'a domin kawar da ɗaukaka ko kuma inganta sha'anin 'yan maɗigo da kuma 'yan ludu a cikin ƙasar ministan labarai gojofan nkurma ne ya faɗi haka jaridar ta ce kujofon kuma ministan yaɗa labarai ya gabata ita shawara game da yadda za a yi a kawar da sha'anin ludu da kuma maɗigo a cikin ƙasar nan kasancewa a baya-bayan nan ana ƙoƙarin halatta wannan mugun ɗabi'a a cikin ƙasar bayan an ƙaddamar da ofishin waɗanda ke da wannan ta'ada na auren jinsi ɗaya. a dalilin haka wani rukuni na 'yan shari'a da ake ce fa'ufuwasi bi legislator ya nuna cewar ƙasar na bukatan yin amfani da doka domin yakan ɗaukaka wannan mugun ɗabi'a kasancewar bai dace da al'adun wannan ƙasa ba kamar yadda sashi na ɗari da hudu na dokar miyagun ɗiya na shekara ta dubu da sittin ya nuna. Birnin Accra na kan hanyar zama birni mafi tsafta a faɗin Afirka baki ɗaya. Wannan shine sharhin da jaridar Daily Graphic ta rawaito a yau kuma ministan tsafta na birnin Accra Cecilia Dapaci ta faɗi haka yayin da ta fuskanci rukunin masu tantance ministoci da shugaban ƙasa ya mika musu a tantance ministan na tsabta da albarkatun ruwa mrs cecilia dafa ta ce duk da cewar sun gaza a mulkinsu na farko tsawon shekaru hudu wato shugaba ƙasa a kufa ado a shekara ta 2017 kamar yadda ya ayyana niyyar gwamnati na mashida. accra birni mafi tsafta a fadin afirka na akan kwallon kudu yayin da ta gabata a gaban kwamitin da ke tantance mambobin ministoci a ranar talata mrs dafa ta bayyana cewar suna akan bakansu da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau rajwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka A daidai wannan lokacin za mu kawo muku sharhin muryar Amurka wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta samu tsohon kwamandan ƙungiyar 'yan tawayen Uganda ta Los Resistance Army LRA dominic ongwen da laifukan yaƙi da na cin zarafin bul'adama ongwen wanda shine mamban ƙungiyar lra na farko da aka gurfanar gaban kotu an tabbatar da laifuka 61 daga cikin 70 da aka tuhume shi da su masu nasaba da cin zarafin buladama da kuma laifukan yaƙi. Tuhume-tuhumen na da alaƙa da hare-haren da aka kai kan sansanoni hudu na waɗanda yaƙi ya raba da muhallansu a Uganda a shekara ta 2003 da kuma hudu. An same shi da laifukan yaƙi da dama da kuma laifukan cin zarafin bul'adama ciki har da na kisan kai, kuntata ma mutane, bautar da mutane, tilasta ma yara 'yan ƙasa da shekaru sha biyar shiga aikin soji, tsananta mutane, auren dole, faɗe, da kuma tilasta ma mata ɗaukar ciki. Hasali ma wannan ne karan farko da wata kotun ƙasa da ƙasa ta yanke hukunci game da laifukan tilasta ma mata ɗaukar ciki. Ongwen wanda nan gaba za a yanke mara hukunci na iya fuskantar ɗaurin rai da rai. Amurka na mara balale da tabbatar da laifuka kan ongwen da aka yi masu nasaba da yaƙi da kuma cin zarafin bul'adama. Wannan wani gagarumin mataki ne na tabbatar da adalci da gaskiya game da ta'asar da ƙungiyar LRA ta tafka. a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price a wata takardar bayani ya kara da cewa muna fatan wannan hukuncin zai kawo akalla wata 'yar salama ga waɗanda abin ya rutsa da su amurka ta taimaka wajen miƙa wuya da ungwaniyayi da kuma hannan ta shiga kotun duniya a shekara ta da goma sha biyar. a yayin da har yanzu muka yi imanin cewa kotun duniyar ta icc na buƙatar matuƙar gyara a cewar price muna farin cikin ganin shari'a za ta yi aikinta kan ongwen muna fatan tabbatar da laifi da aka yi kan ongwen zai nuna wa mutanen uganda cewa waɗanda suka aikata musu waɗannan laifukan za su fuskanci hukunci shari'a za ta yi aikinta kuma za a magance munanan take-taken nan na lra na tsanantawa tare kuma da yaɗa tashe-tashen hankula da cin zarafi a cewar price amurka na ci gaba da yin tayin lada wadda za ta kai har dala miliyan biyar ga duk wanda ya samar da bayanan da ya kai ga damkewa ta sakeya ko kuma tabbatar da laifi kan joseph koni shugaban kungiyar lra duk wanda ke da wani bayani game da shi ko kuma inda yake yana iya tura saƙon imel ga wcrp at state.gov ko kuma a tura saƙon whatsapp ga ɗaya biyu sifili biyu tara bakwai biyar biyar huɗu shida takwas. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan safiyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu cikin shirinmu na marece wato karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe uku kenan agogon GMT da Ghana. za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa da ta taya ni gabatar da shirin Binta Esero da wanda ya daidaita muna sautin shirin Solomon Abu. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar kwalambiya? da fatan ku ƙara wuni lafiya. mu kuma mu tashi lafiya. Peace.